This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a, sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yanzu aka ke muku magana kan mita 20, da mita 26, da mita 31, da mita 42 da kuma mita 61. a jamhuriyar Nijar za a jima a gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya a kan intanet a saka voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haramu assalamu alaikum mu da yammacin yau. Sunana Bello Galadanci ina tare da Maryam Dauda muna fata kun wani lafiya. Yau talata goma sha hudu ga watan Yuli. An cimma yarjejeniyar nukiliya da ƙasar Iran to wannan dai matsaya da aka cimma tsakanin iran da manyan kasashe guda shida a wata babban nasara ce za ku ji fashin baki akan wannan lamari dan an jima kaɗan sannan ina ra'ayoyinku game da canza shugabannin tsaron najeriya da shugaba buhari ya aiwatar jiya nan ku riƙe wayoyinku a hannu za mu buɗe layuka dan an jima lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma yanzu barin fara da cikakkun labaran duniya thank you Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. 'Yan majalisar ƙasar Rwanda sun amince da wani mataki yau talata wanda zai ba shugaba Paul Kagame damar sake tsayawa takara 'yan wa'adin mulkin shekaru na biyu ya ƙare a shekarar 2017. Duka 'yan majalisar ƙasar sun goyi bayan bukatar soke ƙa'idar wa'adin mulkin shugaban ƙasa bisa ga kundin tsarin mulkin ƙasar. An ba da rahoton cewa 'yan ƙasan miliyan 3.7 ne suka sanya hannu a kan bukatar, wato kusan fiye da kashi 30 ɗin al'ummar ƙasar kenan. Wani kwamitin majalisar ne zai duba matakin yanzu haka. Shugaba Kagame ya yi shugabanci na gari a ƙasar tun lokacin da aka kawo ƙarshen yakin kisan ƙare dangin da aka yi a ƙasar a shekarar 1994 kuma ya samu nasarori cikin ruwan sanyi a zaɓuɓɓukan shekarar 2003 da na 2012 da aka yi. Magoya bayan shugaban ƙasar sun ce ya maido da oda ya kuma farfado da tattalin arzikin Rwanda tunda aka gama yakin kisan kare dangi a ƙasar yayin da su kuma 'yan adawa ke zarginsa da laifin yin mulkin kama karya da kuma danniya. Manyan kasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta takaita shirin makaman nukiliyarta domin neman sassaucin takunkuman tattalin arziki da aka kaba mata. abinda kuma ya kawo ƙarshen zaman da aka kwashe shekaru goma ana shawarwari masu zafi a kai shugaba obama ya faɗi cewa wannan yarjejeniyar ta nuna cewa diflomasiyar amurka za ta iya kawo kyakkyawan canji shugaba obama ya ƙara da cewa an kula cikakkiyar yarjejeniyar ne ta lokaci mai tsawo da iran wadda za ta hana ƙasar yin makaman nukiliya ya kuma ce zai yi amfani da ƙarfin ikonsa wajen soke duk wani shirin doka da majalisar amurka da za ta gabatar domin toshe wannan yarjejeniya shugaba obama ya yi wannan bayanin ne jim kaɗan bayan da shugaban hukumar kula da harkokin wajen tarayyar turai wato frederica mogherini da ministan harkokin wajen iran javad zarif suka ba da sanarwar kulla wannan yarjejeniya a birnin vienna biyu bayan makonni biyu da aka kwashe ana ta ganawa dare da rana domin fidda abubuwan da wannan yarjejeniya za ta kunsa da yadda za a takaita shirin makaman nukiliyar iran da kuma neman sa ido daga cibiyar da ke kula da harkokin nukiliya a majalisar ɗinkin duniya miss mogherini ta faɗi cewa yarjejeniyar ta samu daidaituwa ta kuma mutunta muradan duka sassan guda biyu bayan da ta gama magana a birnin na vienna ministan harkokin wajen iran javad zarif shi ma ya yi wa manema labarai a persia wato harshen fashe kenan inda ya maimaita abin da ita frederica mogherini ta fada labaran duniya kuke saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington gwamnatin kasar girka na kokarin shawo kan jam'iyyun da take kawance da su a gwamnatin gamin gambizar kasar don ta samu damar yin kwaskwari ma a tsarin harkokin kudin kasar. abin da ya zamo dole don tabbatar da neman hanyar da za a fito daga tarnaƙin bashin da ya addabi ƙasar wanda ƙasashe ke binta. Dangane da hakan ne jam'iyyar Syriza ta Firayim Minista Alexis Tsipras da jam'iyyun haɗin gwiwar ƙasar suka yi wasu tarurruka daban-daban don daddale matakan ƙarshe yau Talata. Yarjejeniyar da aka cimma ta ƙunshi buƙatar a yi ƙarin haraji da yin garan bawul ga tsarin fansho da kuma tsatsauran sa ido a kan kudaden gwamnati matakan da aka ki amincewa da su 'yan kwanaki da suka wuce a ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a a ƙasar da aka gudanar a jiya ne shugabannin kasashen turai suka rattaba hannu akan yarjejeniyar ba da tallafin dala miliyan dubu casa'in da biyar don fitar da ita daga tarnakin bashin da ya addabe ta da kuma tabbatar da cewa ƙasar ta ci gaba da kasancewa cikin rukunin ƙasashe goma sha tara masu amfani da kuɗin euro. Ana sa ran za a gabatar da matakin gaban majalisar ƙasar yau talata don a kaɗa kura a kansa a daren gobe laraba idan Allah ya kai mu. jam'iyyar gwamnati mai mulki na da kujeru 162 a majalisar ta girka mai kujeru 300 akwai yiwuwar za a zartar da matakin saboda yawancin jam'iyyun adawa na goyon bayan wannan matakin amma kusan wakilan majalisar 'yan jam'iyyar siriza Talatin sun bayyana a fili cewa ba su amince da wannan yarjejeniyar ba akwai jita-jita cewar ta yiwu firayim minista cyprus zai sake tsarin majalisar don cire masu bambancin ra'ayi daga muhimman mukamai a ƙarshe majalisar ɗinkin duniya ta yi kira da a dakatar da hare-haren da ake kai kaiwa fararen hula ba tare da ɓata lokaci ba a ƙasar afghanistan tare da yin allah wadai da raunata da kuma kisan fiye da mutane 100 a cikin kwanaki biyu da suka gabata jakadan majalisar ɗinkin duniya na musamman a birnin kabul nicholas haysom ya ce ƙididdigar waɗanda abin ya shafa bai nuna munin barnar da baba mai suka haddasa ba kamar yadda gawawakin yara mata da 'ya'yansu mata da kuma maza da 'ya'yansu maza suka wulakanta jakadan ya buƙaci a tuhumi masu aikata waɗannan laifuka na yaƙi ya kuma bayyana hare-haren a matsayin masu muni ya kuma ce ayyukan ta'addanci na matsorata ne na mutane ne marasa ilimi kuma waɗanda ba ruwansu da bin dokokin ƙasa da ƙasa ko ma dokokin addinin islama Cikakkun labaran ke kenan daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jama'a, a yau ne kasar Iran da manyan kasashen shida na duniya suka cimma matsaya game da batun makamashin nukiliyar ta. wadda take kerawa inda ta amince akan za ta takaita wannan shiri domin a rage mata takunkumai to koyaya masana harkokin diflomasiya ke kallon tasirin wannan daidaito da aka samu bayan shekaru ana ta kaiwa ana kawowa tambayar kenan da abokin aiki na mahmud lalo ya yi wa malam sani ino adam masanan siyasar yankin gabas ta tsakiya wannan dai matsaya da aka cimma tsakanin iran da manyan kasashe guda shida a ah, babban nasara ce ta diplomasiya ga dukkan bangarorin guda biyu abin da ya sa na ce haka saboda an dade ana ta kai kawo a kan maganar ah, fasahar nukiliya ta iran tsakaninta da waɗancan kasashe to kuma duk da cewa wasu daga cikin makwabtan kasashe na larabawa musamman na yankin tekun fasha sun nuna ɗarin su kai kuma sun nemi su ja hankalin musamman ita amurka da kuma kasashen yammacin turai na su tsaurara a kan wato tattaunawarsu sosai gashi kuma ita diplomasiyar iran a wannan fage ta yi nasara kamar mai waɗannan nasarori za a ce ɓangarorin biyu suka samu nasarar da su yammaci suka samu na farko dai shine sun sa ya rage karfin binciken da take na fasahar nukiliya ko na inganta sinadarin uranium daga kashi ashirin zuwa abin da bai kai kashi biyar ba cikin ɗari yanzu a siyasance kuma abin da shi shugaba obama yake alfahari da shi kenan a siyasa cikin gida da waje cewa ya yi abin da magabatansa kama daga kan kasa suka kasa yi har zuwa wanda har zuwa shugaban da ya gada E, da kika ɗauko batun shi shugaba Obama ya cimma wani abu da magabatansa suka kasa. A eh, cikin gida nan yanzu haka akwai 'yan bangaren 'yan Republican da suka sha alwashin cewa in Obama ya gama wa'adinsa za su zo su ruguza ta. Ya kake kallon wannan ba zai zama kamar barazana ga wannan matsayi da aka cimma ba? A'a bana zato zai zama barazana abin da ya sa a wata magana da suka yi ni a fahimta ta magana ce ta siyasa na suna so su nuna suna da karfi suna tasiri a siyasa amurka to amma a ɗaya hannun shi ma shi sa ita ma iran ta mayar da martani to wato ita ma duk abin da aka tattauna sai majalisar shura ɗinta ta zauna ta amince in kuma ta gabe mata ba su ma za su ce ba su amince ba saboda haka 'yan siyasa na amurka za su rinka kallon magana ta wato majalisun dokoki na iran cewa idan aka yi musu to su ma za su yi. Madalla hira abokin aiki na Mahmud Lalo kenan da wani masanin siyasa gabas ta tsakiya Malam Sani Inuwa. Idan ba manta ba har yanzu hukumomi na ci gaba da bincike akan zargin harkar safarar jarirai a jamhuriyar Nijar lamarin da ya sa tsohon kakakin majalisar tarayya Hamma Amadu ya bar wannan ƙasa. To jiya litinin wata kotun ɗaukaka ƙara ta ba da izini akan a ci gaba da wannan shari'a abokin aiki na abdulaziz adili toro ya tattauna da salisu leje kakakin jam'iyyar lumana afirka da ke adawa ta hamma amadu akan wannan batu eto eh abin da ya faru kasan eh, bisa wannan shari'a ta son excellence hamma amadu inda wancan juju na farin ya ce shi ilse declare an competent wannan lokacin na gwamnati don ta yi apel da gwamnati ta yi apel shine yau ita kurda eh, apel ta ce ana iya yin shari'a amma abin da ke da ɗarmin kai take shi dai a ƙasa ta siyasa inda ake demokradiyya babu wani mutum wanda ke yi ma kanshi shari'a da kanshi babu wani mutum wanda ke sa kuma a yi ma wani mutumin shari'a amma a Nijar yau muna ganin almatsalmar siyasa ta sa masu iko suna son su yi damakui da rukunin shari'a su da saboda idan ƙasa ta zama to babu shari'a ko kuma shari'a tana goyon bayan gwamnati ai kaga akwai matsala don haka wannan ba matsalar mu mu yan adawa da masu gwamnati abin da muke rabawa kasar na wanda muke rabawa da mu da su wanda kowa ya rashi ita ce shari'a Salisu Leje daga birnin Yamai mun gode malam Salisu kuma muna tare da malam Alkasum Abdulrahman na shine eh, mashawarcin shugaban kasar Nijar to tambayar da muke so mu saka ita ce biskan wannan eh, shari'a da an kaso a yi shekaran jiya to me za ku ita biskan wannan harkar jarirai da ake ta tuhuma eh, malam Hama Amadu to da bai kai ma mu ni da rena ma mu ko a kaban ka fitar da abin da bai wanda ke matsala shari'a ta duk kamar irin shari'o'in da aka yi cikin kasanmu shari'a ta da wani bambanci wanda abin da ya tawa a ce kamar wani na wanda gaba da mamaki shari'a ta mu mun ke ta bisa kan bisa ka'ida da yadda ta harkokin shari'a kasar mu ta kanta wakala wani wani abu za a gani wanda koti za ta dauka cikin wannan shari'a koti tana za ta aikin ta irin yadda ya kamata irin yadda ta kai ma shari'o'i da talaka kasa da ta kai ma 'yan kasa shari'a haka ne za ta yi ma kowa shari'a babu ni bambanci mutane na kawo rudani tsari kamar wani abu tan daban mu dai a namu a jam'iyyar ko a sunan mu na 'yan kasa wanda mun ko a in ka zo ma a shi a da wata 'yan gungura gure 'yan siyasar game da matsalar 'yan kasala ta sha'anin su mutum duk da gama shari'a duk su sa ta ubangiji. abokin aiki na kenan abdulaziz adli toro da mai baiwa shugaban muhammadu isufu na nijar shawara saura batun sauyin shugabannin tsaro a najeriya da aka gudanar jiya jiya nan menene ra'ayoyinku kafin ku fara bugowa bari mu ji abin da jama'a suke cewa akan wannan batu a can jihar Eko. Yeah, it's okay. It's a good uh, development. The war we're having. Matakin da ya dauka ya yi daidai idan kai nazari game da fadan da ake yi a yankin arewacin Najeriya. Fada ne da ba za a iya kiran shi yaƙi ba kamar da aka sani. yaƙi ne ko kuma fada na sarika noke don haka akwai buƙatan sabbin jami'an sojin da aka nada su yi nazari tare kuma da ɗaukan matakan da suka dace domin kawar da su tare kuma da wanzar da zaman lafiya a yankin arewacin najeriya ni a nan ra'ayi dama abu ne wannan na daɗe na daɗe abin na ciman tuwa kwarya na so dama a yi wannan aikin na daɗe yana son shi ba ba ya canza wa'annan mutane domin a samu makama aiki amma duk hangenmu ya yi ya hange saboda dama da ruwan ciki kan ja na rijiya the changes that he make was the changes that people were been expecting canjin da ya yi canji ne da aka dade ana sauraron za a aikata shi ina tabbatar maka cewa canjin da shugaba buhari canji ne da ya dace kuma ya zo a daidai lokacin da ake bukatarsa madalla an gaida mutan iko da wannan kokari yanzu sauraku ina ra'ayoyinku lambar mai ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyar kafin bude laika ga Idris Bilal. Yau shekara guda kenan ɗaliban bok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. Yau shekara guda kenan ɗaliban bok da sace su kullum muna ta kewar su ni lahorar fice to su. sha hudu ga afrilu dubu biyu da sha hudu ɗaliban aka sace su ilahura fice su a garin chibok mahaifar su a nan aka kwashe su cikin makarantar su ilahura fice su daga nan sai iyayensu su ya su Da duniya gabaninsu ilahura fice su gwamnati na tarayya da dakarun tsaron soji su ce da iyayensu bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala sayyidina Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. Me kira na farko a Taraba, wa a Taraba? Malam kifi da Kafiji. Malam kifi menene ra'ayinka? Ra'ayi na yan bata saboda na a yi kokari a basu su Allah taimake su a sake su kowa ya huta me kake gani za a ga bambanci tsakanin waɗannan da waɗancan eh za a zama saboda gaskiya mulkin ba irin na da bane wannan ya sa abin da yake yi me abin da yake to madalla a da malam eh, mai kifi daga taraba bari mu je mube waya mube hello to mun rasa shi lambar mai ta ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a saka alamar tarawa plus da ɗaya ga tambayar zama mai ta ina ra'ayinku game da canza shugabannin tsaron najeriya da shugaba muhammadu buhari ya yi aiwatar a baya-bayan nan shi muke so ku bugo ku gaya mana mun samu ra'ayi daga mata daga mutane iri-iri a duk faɗin najeriya ga wani mai bugo mana da gombe waya gombe sunana Alikoci daga gombe ah, alikoc menene ra'ayinka da eh, ra'ayina shi ne kai wani abu da shugaban kasa ya je dai wani abu ne wanda mutane suke ta tararradin wannan abun a ga ya faru to kuma gashi Allah ya sa ya yanke ko bisa cancanta ba wani magana bangaranci ko kuma wani abu gaba daya abu wanda ake so a ga Najeriya ci gaba ta muna musu fata madalla bari mu je zarewa a zaria Ahmad Muhammad ne daga Zaria. Malam Ahmad menene ra'ayinka? to wannan ra'ayina shine dai wannan al'amari dai muna fatan Allah ya sa haka shine ya zama alheri da wannan al'amari kasance sun ganin da shi to a gaida malam ahmad muhammad daga zaria lamba mai tace biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar bari mu je jihar neja waya neja Muhammad Danjuma ne daga Marga kamfanin Bobi jihar Malam Muhammad Danjuma ɗan ah, kashe rediyon ka kaji? Yawa, to menene ra'ayinka? wato gaskiya dama abin da muke so na farko kenan ya fara yi saboda abin da yake damu mu ne saboda magana yan boko haram kaga wannan canjin da yi su kuma sai mu gana su aiki ya za su ya za su tako ma wayannan mutane malam Muhammad juma ina jin ka kai la'akari da cewa waɗannan tsofaffin hafsoshin sojin su ne suka kwato yankunan da waɗannan yan boko haram suka kame hama suka ce sun kafa daula eh su ne amma kuma gaskiya da sauran aiki saboda ba an shiga dajin sambisa ba sabu ai ka san akwai sauran aiki to madalla malam muhammad dan jima bari mu je barin tare najeriya abuja wai abuja hello akwai mai bugowa daga abuja tumar na abuja ba jin shi ga tambayar zama mai ta ina ra'ayoyinku game da canza shugabannin tsaron najeriya da shugaba muhammadu buhari ya yi jejiyan nan shi muke so ko bugo mana ko gaya mana ba manta ba dai an canza a shugabannin hafsin sojoji da kuma mai baiwa shugaban kasa shawara akan harkokin tsaro a jiya an bayyana sababbi ga waya daga azare wa azare alo na azare kana jina ne bana jin ka to layin naka dai baya fitowa sosai na azare muna so dai mu je wannan batu na tsaro wanda ya addabi najeriya musamman yankin arewa maso gabas inda waɗannan mayakan boko haram suke ta karkashe mutane suna kona masu gidajensu sannan suna garkuwa da mata idan ma aka duba za a ga cewa a halin yanzu yara ɗalibai mata sama 200 da aka kwashe daga makarantar ta sakandare a chibok sun share sama da kwanaki 400 a hannun mayaka ga waya daga iko waya iko eh, haruna abubakar ne yan gari malam haruna menene naka ra'ayi ne sai eh, ra'ayina gaskiya sanja wa mai shugabannin sojoji da baba ya yi gaskiya dace kana gani ba a riga malam masallaci ba wajen cewa ya dace ko bai dace ba sai an ga irin kamun ludayen su to insha Allah za a ga kamun ludayen su insha Allah to mun gode malam Haruna Abubakar daga Eko bar mu je Adamawa Adamawa ina da gere ya sunanka sunana umar ne daga adama shirar local government to malam umar ɗan kashe rediyon ka menene ah, ra'ayinka ne malam umar ra'ayina gaskiya game da canjin da buhari na shugabanni na sojoji gaskiya ya yi kyau me yasa ya kyau yanzu kuwa akadin zai taimaka ga tsaro da ake bukata a najeriya masu magana suka ce da tsohuwar zuma ake magani baka gani wannan karan abin wannan tsohuwar zuma ce ta aiki ce masu magana suka ce da tsohuwar zuma ake magani waɗannan tsoffin shugabanni ba tsofaffin eh, zuma ba tsofaffin su yi kokari amma gaskiya muna ga wayannan sabbi da aka fi din hmm. haka na da za su yi ba da kuzari sosai sai da wayannan da suka yi madalla a malam umar daga adama bari mu je azare kuma waya azare malam hassan ne daga azare malam hassan menene ra'ayinka ra'ayina shine abin da baban ya yi daidai me yasa ya daidai saboda dama wani sojoji da ke gani kuma na burki a tsakanin su amma har yanzu akwai kashe-kashen jama'a da ake ta yi ah, shifa ya kake gani za su iya takala wannan insha Allah wani wadda kafa za su samu sauki za samu sauƙin abin Allah ya tuma da lamalan Hassan da gazare ga waya Amina waya Amina eh, Muhammad Awal ne daga Bauchi State Mina Malam Muhammad Awal menene naka ra'ayi ne eh, ra'ayi na shine da na so ya bar nan tsofaffin me yasa kake so ya bar tsofaffi eh su ƙara ke aikin da suka fara eh. idan sun kammala banda suka fara suka gama hmm. ya so su a canza su to a gaida malam muhammad awal daga mina ga waya akwara waya akwara assalamu alaikum mai magana bello garba dina mai blouse kala kala na sifa kwara daga kwara a nigeria bello mai blouse kala kala eh. menene naka ra'ayi kala kala eh, to gaskiya a nan ra'ayi dangane da wannan sarki wa'annan shugabanni na hafsoshi na ƙasa da aka yi to gaskiya abu ne mai kyau ko da ma mu 'yan najeriya wannan mataki ne wanda ya kamata mun daɗe muna jira sai da muka duba gaskiya sarki wa'annan muna ganin insha Allah zai kawo sauyi musamman ma ta ɓangaren tsaro. to a gaida malam bello mai bula wasu kala-kala bari mu je kaduna garin gwamna wai a kaduna assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wani ne Eh, sunana Siraja Usman ya kira waya daga wagawo karamar hukumar ko jihar Kaduna. Mallam Siraja akan me ka bugo waya ne yau? Alhamdulillah akan wannan magana da suke tattauna na wannan canjin jami'an tsaro da shugaban kasa yi gaskiya ni wannan ganin wannan ba karamin ci gaba bane zai kawo ma Najeriya. Kuma muna musu fata alkhairi da fatan Allah zai zama da kasan mu lafiya. Tashi lafiya daga Siraja Usman wagawo karamar hukumar ko jihar Kaduna. to an gode maka malam ah, siraj usman muna jin ra'ayinku yau akan wannan sauyi da shugaban muhammadu buhari ya yi na manyan hafsoshin tsaro da ma masu ba shawara akan tsaro din ah, ga waya daga borno waya borno malam musa menene ra'ayinka ne ra'ayina yi dama tun da muna jira a canjin wayan mutane yana da kyau ka canjin da suke amana yana da kyau a canja na borno ko kuma yan mai digiri a nan suna cin zalima muna so a canja su da allah kace suna cin me suna cin zarafin mu da na mai digiri na borno ba na wani yawanci kamar ya cin zarafin ko kamar me suke yi eh? kamar me suke na cin zarafi ba irin zarafin da ba sa yi mana cin zalifi ya kai babu ba misali ma dan ba na misali mana eh gaduwa daga hanyar daga maiduguri zuwa manganawa ko mata to an gaida musa daga borno waya kace ta karshe yau sai gobe za mu sake bude layukan waya sai ku bugu mana mun gode jama'a tare da sashen hausa na murya amurka ne daga nan birnin washington dc agogon agogonmu yanzu karfe biyar na yamma saura mintuna biyar a daidai wani lokaci da musulmai ke azumi to ga tambaya menene tasirin azumi a wajen masu yi malam rabi'u na da tashi amsa بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أنقل والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أن الصوم ثلاث درجات شي أزمي ينادى درجوجي قدا أوكو akwai azumi na amawa akwai azumi na khasawa akwai azumi na khasawan khasawa kamar yadda ubangiji yake cewa wali kullin darajatun mimma amilu wa ma rabbuka bi gafilin amma ya amalu azumi na amawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i azumi na khasawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i da kuma kamewan gaɓuɓɓa daga saɓon Allah. Azumi na kasawan kasawa shine kamewa daga ci da sha da jima'i da kuma kame zuciya da kamewan gaɓuɓɓa daga saɓon Allah da kamewan zuciya daga tunanin saban Allah irin wannan azumin ne annabi mai tsada aminci yake cewa iza asbaha ahadukum yawman sa'iman fala yarfas wala yajhal fa in imru'un shatamahu aw qatalahu falyaqul inni sa'im idan ɗayan ku ya waye gari yana azumi to kar alfasha kar yayi wauta idan ma wani mutum ya zage shi ko ya nemi faɗa da shi to ya ce masa ni ina azumi ba zan ce maka komai ba to irin wannan azumi shine Allah yake cewa asaumu li wa ana ajizi bihi azumi nawa ne kuma ni ne zan yi sakayya da shi a lokacin da ladansa ya kare a wajen biyan zunuban ayyukansa na sallah da azumi da zakat za a taɓa ladan azumi sai Allah ya ce kar a taba wannan azumi a lissafa mani dukkan zunubin wannan bawan nawa zan biya shine ma'ana wa ana ajizi bihi zan biya da shi inna Allah ta'ala dayyibun la yaqbalu illa dayyiban inna ma yataqabbalu Allahu minal muttaqin alhamdulillah assalamu alaikum ma'adala a gai da malamai kafin mu shirin ga takaitattun labarin duniya yan majalisar kasar rwanda sun amince da wani mataki yau talata wanda zai ba shugaba paul kagame damar sake tsayawa takara in wa'adin mulkin shekaru na biyu ya kare a shekarar 2017 duka 'yan majalisun kasar sun goyi bayan bukatar soke ka'idar wa'adin mulkin shugaban kasa bisa ga kundin tsarin mulkin kasar An ba da rahoton cewa 'yan ƙasar miliyan 3.7 ne suka sanya hannu a kan bukatar, wato kusan fiye da kashi 30 ɗin al'ummar ƙasar. Manyan ƙasashen duniya sun cimma yarjejeniya da Iran wadda za ta takaita shirin makaman nukiliya ita Iran ɗin don neman sassaucin takunkumin tattalin arziki da aka sa mata. Abin da kuma ya kawo ƙarshen zaman da aka kwashe shekaru goma ana shawarwari masu zafi a kai. Shugaba Obama ya faɗi cewa wannan yarjejeniyar ta nuna cewa diflomasiyyar Amurka za ta iya kawo kyakkyawan canji. Shugaba Obama ya ƙara da cewa an ƙulla cikakkiyar yarjejeniya ta lokaci mai tsawo da Iran, wadda za ta hana ƙasar yin wato makaman nukiliya. Gwamnatin ƙasar Girka na ƙoƙarin shawo kan jam'iyyun da take ƙawance da su a gwamnatin gamin gambizar ƙasar don ta samu damar yin kwaskwarima a tsarin harkokin kuɗaɗen ƙasar. abin da ya zama dole don tabbatar da neman hanyar da za a fito daga tarnakin bashin da ya addabi kasar wadda kasashe ke binta. To madalla takaitattun labaran duniya kenan. jama shi ke na yau baki ɗaya abin da muka samu dama kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Amma ku buɗe wannan gidan rediyo don asusuban eh, safiyar eh, fari za mu ƙara dawowa da wani sabon shirin. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda da ta kawo mana cikakkun labaran duniya. da Julie Lathas Gresham ita ta hada sauti kuma ta bada umarni. Injiniyan mu kuwa sunan shi Suleiman Tarawali. Ni Bello Galadanci. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC nake cewa Allah ya ba mu kwanciyar hankali da wadatar zuci. Assalamu alaikum. Sanjima. This program has come to you from the Voice of America, Washington.